Taron ministocin tsaron ECOWAS a Najeriya, ministocin tsaro na kungiyar haɓaka tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS wato ko kuma CDAO, ƙarƙashin kwamitin tsaro da sulhuntawa wato sun gudanar da taro a Abuja a satin da ya gabata. Ministocin tsaro na kungiyar haɓaka wato tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ko CDAO, ƙarƙashin kwamitin tsaro da sulhuntarwa sun fara wato wannan taron ne a Abuja fadar gwamnatin Najeriya. ne da nufin tattaunawa kan samarwa na kungiyar ta ecos da suke gudanar da taron na musamman akan waɗannan batutuwa guda biyu da suka taso kungiyar a gaba wato batun ficewar ƙasashen jamhuriyar niger mali da burkina faso daga kungiyar da kuma batun gudanar da zaɓe da haka katsam shugaban ƙasar senegal makisal ya sanar abin da ya ƙara haifar da barazana ga tsarin dimokuraɗiyya da ke shiga mawuyacin hali a yankin afirka ta yamman shugaban hukumar ecos din dai umar aliyu tore ya ce suna fa fuskantar kalubale da ke bukatar haɗin kai if there has been any time for ECOWAS to stay together, this is the time. Ya ce idan har akwai wani lokaci da kungiyar ecos ke son zama tare to wannan lokacin ne. In har akwai kalubalen da muka fuskanta to a yanzu ne muke da su. Kuma waɗannan suna buƙatar haɗin kan ƙungiyar ecos da ƙasashen nata ne. wannan ya nuna muna da aiki a gabanmu a lokacin da muke fatan ci gaba a kan zaben da aka shirya sai kawai muka tsinci kanmu a tsakiyar matsaloli a gabanmu sannan ga kasashen da suka sanar da ficewa don haka ina fatan za mu bar zauren nan tare da ƙarin haɗin kai a kan manufofin da muka sanya a gaba. Alamu na nuna cewa kwamitin tsaro da sasantawan ya fara sassautowa domin bin hanyar kalamai na lalama ta yadda za a sasanta bisa ga bayanan da shugaban taron ministan kula da harkokin kasashe wajen najeriya ambasada yusuf mai maitama tugga ya bayyana man niyya da wasu kasashe mambobin ecowas suka kuduri niyyar fita abin takaici ne masu haka badu da haka za ci gaba da kokari yadda in allah ya sa allah ya ganar da su Ah, za su ci gaba da zama a matsayinsu na mambobi na ecowas fatanmu shine za a yi amfani da diplomasiya 'yan uwanmu ne muna ƙaunarsu a shawo kansu a ci gaba da zama a cikin ecowas ga ce wasu ƙasashe sun fita ma'ana suna son 'yan al'ummarsu da suke zaune suke cinikayya suna rayuwarsu a wasu kasashe duk su koma kenan idan aka zo ana cinikayya tsakanin kasashen nan duk sai an biya haraji saboda haka rayuwar ba wai daɗi za ta ƙara ba kalubale da ficewar kasashen uku na jamhuriyar nijar mal da burkina faso suka yi ya sanya fuskantar barazana a fannin tsaro zamantakewa da ma tattalin arziki Muhammad Badar Abubakar shine ministan tsaro na tarayyar Najeriya wanda ke cikin ministocin da ke halartar taron. eh kamar yadda ka sani muna ta fama da ah, matsaloli na tsaro a wannan yanki kuma a zo a samun wata ƙofa ta sabani tsakaninmu da 'yan uwanmu babu bane da zai taimaki tsaro na yankin amfani da kalamai na lalama da lallashi dai sabuwar dabara ce da kungiyar ta ecowas ke ɗauka akan waɗannan matsaloli